Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku maraba cikin sabon shirin mu zagaye duniya daga sashen Hausa da Radio France International RFI. Daga cikin labarin da shirin ya waiwaya domin bitarsa a wannan makon akwai matakin da Najeriya ta ɗauka na buɗe iyakokin da ta rufe tsakaninta da jamhuriyar Nijar tare da janye baki ɗayan takunkuman da ta kakaba mata gwamnatin burtaniya ta ce a shirye take ta baiwa dubban 'yan ruwanda da suka rasa samun mafaka a cikinta fam dubu uku uku su. to amma fa bisa sharaɗin za su amince a mayar da su gida daga ƙasar ta burtaniya a turai kuwa shugaba vladimir putin ya ce rasha ta shirya wa yakin nukiliya tsakaninta da amurka matukar amurkan ta yi kuskuren tura dakaranta zuwa ƙasar ukraine To kamar yadda aka ji a farkon shirin a ranar Alhamis da ta gabata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin buɗe iyakokin ƙasar da jamhuriyar Nijar tare da cire baki ɗayan takunkuman da aka kakaba wa ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin shekarar bara. A cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris, buɗe iyakokin da kuma kawo ƙarshen takunkuman da aka sanya wa Nijar mutunta matakan da taron shugabannin ƙungiyar ECOWAS suka ɗauka ne yayin ganawar da suka yi a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata. Najeriya da Nijar ai kusan yan uwa ake ba faɗa muke tsakanin mu da Nijar ba. A ku tuna cewa kuma wannan takunkumi ba wai Najeriya kaɗai ba ce ta sa takunkumi. Wato ƙasashen da ke cikin kungiyar ECOWAS su suka sa wannan takunkumi kuma sun yi zama makonni biyu da suka wuce kenan suka yi shawarar cewa lokaci ya zo da za a cire wannan wannan takunkumi abu haka ita najeriya wato ta bi umarnin da ita wato kasashen ecowa suka shimfiɗa ne mu da ba mu faɗa tsakaninmu ne mutanen nijar a uwanmu ne babu wani faɗa tsakaninmu da su shugaba bola ahmed tinubu bai ce yan nijar wai ba mutanenmu ba ne ai duka yan uwanmu ne kawai dai suna nijar ne mu kuma muna najeriya ka tuna fa cewa akwai akwai jihohi kusan kusan guda takwas da suke da suke wato boda da da kasar nijar kuma akwai auratayya akwai akutaka tsakanin najeriya da mutanen nijar ya an samu akasi ne kuma ana kokarin in Allah da a gyara wannan ita ECOWAS ta kira ga kasar Nijar ta yi duk yadda za ta yi ta sako shugaba bazun suna sa ran za su sako su ministan yada labaran Najeriya Muhammad Idris To daga batun alakar ƙasa da ƙasa sai na samar da abinci da kyautata muhalli da kuma tsaro, inda a ranar talatar da ta gabata, shugaba Bola Ahmad Tinubu ya baiwa gwamnonin jihohin Najeriya wa'adin makonni da su gaggauta kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a yankunan da matsalar ta shafa to sai dai yayin tsokaci kan wannan mataki tsohon ministan yada labaran najeriya sanata ikra aliyu bilbis na ganin halin da a yanzu haka ake ciki a ƙasar ya fito ne karara da gazawar gwamnati wannan abu yana damun mu wallahi ba mu bacci muna tunanin yadda za a samu da zaman lafiya a wannan bangare amma allah ciki ikon shi muna iyaka kokarin magana cewa jihar mu ta zamfara ta samu zaman lafiya mu a majalisar tarayya mun kira su harsoshin soja da na ruwa da na ƙasa da na sama mun zazzauna da su wanda magana cewa me mafita to amma ga duka alamu dai a mu ba mu gansu ba kuma na sani cewa yawanci yan najeriya ba su gansu da irin kokarin da suke ba amma saura da ni a muna fata allah cikin hamasa ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da ke addaba al'ummarmu a kwanakin nan shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya buƙaci gwamnoni na tarayyar najeriya akan su yi ƙoƙari su shawo kan wannan matsala a cikin satuttuka guda uku me za ku ce akai gaskiya ne amma a faru magana ta gaskiya gwamnoni suna da ɗan sanda ne suna da sojoji ne kaka ba ba wannan kawai ya dai faɗi ne kawai a matsayin shi na shugaba kuma ba a cewa abin da yi ba daidai ba ne. Wana ba abin da ke yiwa ba ne? A kai kasan da cewa ba abin da ke yiwa ba ne. Wannan abin kunya ne a waye gari yau ɗan Najeriya ba abin da ke nema sai abin da zai ci. Sauran magana ya za ka samu tunani ya za ka samu tunani ya za ka kasuwanci ya za ka samu tunani ya za ka je ka nemi ilimi ko ka su nemi ilimi da sauransu wannan gazawa ne. Sanata Ikra Aliyu Bilbis To har yanzu dai shirin nan mu zagaye duniya na Najeriya. Yayin da ake ci gaba da samun karuwar satar mutane musamman ɗalibai a ƙasar. A cikin makon da ya gabata, gwamnati a matakin tarayya ta bayyana fargaba tare da yin gargaɗin cewa za a iya kai wa wasu makarantu hari a jihohin ƙasar sha hudu ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kan haka ne, Abdulkadir Haladu Kiyawa ya tattauna da Dr. Huza Ahmad Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Ire-iren waɗannan kalamai na san ba za su rasa biyo bayan kira da ita gwamnati za ta yi akan buƙatuwar shugabannin al'umma da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan cewar kowa ya tashi tsaye a yi ɗamara don ganin cewar an kare yiwuwar haka. Ita kuma bangaren gwamnati abin da nake sa ran za ta mai da hankali a kai shi ne ƙara inganta mu'amala a tsakanin shugabannin hukumomin tsaro da kuma shugabannin al'umma da kuma tsarin tsaro na cikin al'umma wanda ba shi da ɗab'i ma'ana wato tsarin da ake cewa informal system uh, security system ko kuma community driven security system. Na'am. To dakta daga cikin jihohin da aka bayyana dukansu daga arewacin kasar suke kuma har da babban ma birnin kasar. Eh, shin hakan baya nuna cewa fadar gwamnatin kasar ma ba ta da cikakken tsaro. Rashin wadatuwar jami'an tsaro wanda wannan wani abu ne wanda ya bayyana kowa ya gan shi hukumomin tsaron suka faɗa sauran al'umma ta sani wanda da a ce akwai wadatattun jami'an tsaron da za a iya magance haka. Mun wannan zai nuna kamar cewar akwai wata manakisa ga arewacin Najeriya wanda ya kamata su mutanen arewan musamman kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki da harkar tsaro a arewa su tashi tsaye su yi din mai yiwuwa domin ganin cewar kan bata afku ba. Kenan a iya cewa lokaci yayi da za a ba wa jihohin ƙasar kasar damar yin amfani da jami'an tsaro musamman 'yan sanda na jiha da ake ta ƙudurin yi a baya? To babban kuskuren da Najeriya za ta yi shine a ba da damar yin 'yan sanda na jihohi. Akwai abubuwa waɗanda kafin a yi su zai iya kaiwa shekara 60 zuwa 100 nan gaba, wanda sai an yi su ne ya kamata a zo kan maganar ko ya kamata a yi 'yan sandan jihohi. Amma a irin halin yanayi da muke ciki da irin 'yan siyasa da muke ciki na wato ta ci barkatai eh, hmm. masu eh, soki burutsu iri-iri da rashin nutsuwa da rashin saiti da kuma rashin sanin dalilan da yasa al'umma suka zaɓe su ina ganin zai zama babban kuskure matuƙa gaya a ce a wannan lokaci a ba da dama a 'yan sandan jihohi kuma waɗannan 'yan sandan jihohi ba za su taɓa bin hanyar kare wannan matsala ba ballantana masu magance ta. Dokta Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a Najeriya. To a farkon makon da ya gabata, gidan rediyon Arafai ya samu bayanan da suka tabbatar da cewar gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta mayar da cikakken ikon warewa da kuma aiwatar da kasafin kuɗin tsaro ba tare da sa idon kowa ba zuwa ƙarƙashin shugaban ƙasar. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Ismail Karatu Abdullahi. Tun a ranar 23 ga watan Fabrairun da ya gabata ne gwamnatin sojin ta sanya hannu kan dokar da ta mayar da cikakken iko kan kasafin tsaron ƙarƙashin shugaban ƙasa. amma sai a ranar lahadin da ta gabata gidan rediyon rfi ya samu bayanin sabon dokar dai na nufin cewa daga yanzu bangaren majalisar dokoki da sauran masu sa ido ba su da ta cewa kan batun kasafin tsaron nijar har zuwa lokacin da gwamnatin sojin kasar za ta maida wa fararen hula mulki daga cikin masu bibiyar lamuran ƙasar ta Nijar da yi na ganin sojoji da ke mulkin sun ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen tsaiko ko jinkirin bin wasu ƙa'idojin aikin gwamnati da ke haifar da nakasu ga shirin samawa rundunonin tsaron ƙasar makamai a kan lokaci la'akari da yadda suke cikin buƙatar makaman da sauran muhimman kayayyaki saboda ƙalubalen tsaro da suke fuskanta sai dai yayin da wasu ke maraba da wannan sauyi wasu kuwa gargaɗi suka yi akan cewar ya kamata mahukuntan mulki mulkin sojin su yi taka tsantsan su kuma kaucewa amfani da dokar domin azurta kansu. daga jamhuriyar Nijar sai Burkina Faso, inda wani bincike daga mayar ƙungiyoyin da ke bayar da agaji suka gudanar, ya nuna cewa ƙasa da mutane dubu biyar ne kaɗai ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa da kuma abokan hulɗarsu na cikin ƙasar suka samu damar kaiwa taimako a shekarar da ta gabata. daga cikin kusan mutane rabin miliyan da ke buƙatar agajin gaggawa bayan da aka datse yankunan su kusan ashirin. Ga rahoton ka misali. A cikin wata sanarwa da Marin Olvesi jami'ar ƙungiyar bada agaji ta ƙasar Norway ta fitar, ta ce matsalolin rashin kuɗi da samun damar gudanar da zirga-zirgar kayan agajin da ake buƙata da ƙalubalen tsaro na daga cikin abubuwan da ƙungiyoyin suka ce na hana su gudanar da ayyukansu a inda ya kamata. Binciken ya nuna cewar a shekarar 2023 da ta gabata, kashi 37 cikin ɗari na yawan adadin kuɗin da ake bukata don gudanar da ayyukan agaji ne kaɗai aka samu gamayyar ƙungiyoyin sun sake nanata kiran da jami'in ba da agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya yi a lokacin ziyarar da ya kai burkina faso a shekarar 2022 na ganin an buɗe hanyoyin da za a iya shigar da kayan agaji ta ƙasa ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba a cewar alkaluman da sashen kula da ayyukan ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya fitar akwai kimanin mutane miliyan shida da dubu ɗari uku da ke buƙatar agaji a burkina faso a wannan shekarar adadin da ke nuna cewar an samu ƙarin mutane miliyan hudu da dubu ɗari bakwai da aka samu a shekarar da ta gabata. To a makon da ya gabata, aka ji cewa Birtaniya za ta fara biyan 'yan Ruwanda da suka rasa damar samun mafaka a cikinta tsabar kuɗi har fan dubu uku uku daidai da dalar Amurka dubu uku da ɗari takwas domin ta sakeyarsu zuwa ƙasarsu ta asali. Dr. Shehu Azizu shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin da ke fafutukar kare hakkin 'yanci rani mai babbar cibiya a Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Domin a gare mu wannan turne ta game da ar. Idan eh, dubu uku tana isa a yi rayuwa muna tamanin da mutane da yawa ba za su bar kasashen su ba su dosar zuwa kasashen nahiyar turai na ɗaya kenan. Na biyu wana tabbaci gare su da cewa lalle duka mutane da suka samu shiga ƙasarsu ta birtaniya suna da alaƙa da ƙasar rwanda kuma dubu uku za su isi mutum ya yi rayuwa yau da kullum to eh, wannan al'amari wannan labari da ya kwaɗo mana mun ji shi kuma mun yi da Allah wade da wannan mataki da Birtaniya ta ɗauka. Mun so a ce an yi bincike an ji menene abin da ke sa mutane suna tarara barin wajajen rayuwarsu su ne wasu ƙasashe mafuka. Kuma muna fatan su wannan mashugabanta na ƙasar Birtaniya su sake duba wannan al'amari nasu su ɗauki mataki na gari wanda zai kare haƙƙin ɗan adam a duniya gaba ɗaya balle ma a nan nafiyar afirka inda ana ganin cin zarafi daban-daban da ke wakana wanda ke sa mutane suna turara zuwa mafuka inda tafi dacewa. Dr. Shehu Azizu To ana gab da karkare makon da ya gabata, magoya bayan 'yan adawa a ƙasar Senegal suka gudanar da shagulgulan murnar sakin madugun adawar tasu, wato Usman Sanko da kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar na jam'iyyarsu Basiru Dimaye Faye daga gidan yarin Dakar a daren Alhamis ɗina ta gabata. Matakin da ke zuwa kwanaki goma gabanin gudanar zaben ƙasar. Aliyu Uwaisu S. Kuka mazaunin birnin na Dakar ya bayyana mana yadda birnin ya kasance a wancan lokaci. Gaskiya abin ya yi armashi kwarai da gaske kuma Senegali ba su yi kwana ba kusan har lokacin sahur ana murna ana ta kai da kawowa haka. Ana ta guje-guje da ababen hawa na nuna farin ciki kwarai game da sallama shi, da kuma sauran makarabai sosai da sosai wanda ya tabbatar ma al'ummar kasar senegal cewa da gaske shugaba Macky Sall ke yi wurin gudanar da wannan zaɓe kamar yadda aka sanya za a gudanar da shi wannan shine dan ba da kowa hankalinsa ya kwanta ganin cewa an sako babban dan adawa kuma za a gudanar da zaɓe cikin ikon allah gaskiya gari ya cika da armashi sosai kusan yau duk da zafin ranar da ke akwai amma mutane sun fito sosai da sosai musamman domin kai da kawowa da kuma ziyarce-ziyarce da kuma zuwa babban ofishinsu na ainihin farci nasu domin taya 'yan uwa murna da kuma jin daɗin sakin shi da aka yi. To daga batun siyasa sai na maita. inda akalla mutane hamsin suka mutu a Angola bayan da aka tilasta musu shan wani maganin gargajiya don tabbatar da cewa su fa ba mayu ba ne. Kamar yadda 'yan sanda da jami'an yankin da lamarin ya auku suka bayyana, Ahmad Abba shi ya kawo mana wannan labarin. Jami'ai a Angola sun ce lamarin ya faru ne tsakanin watan Janairu zuwa Fabrairu a kusa da tsakiyar garin kamakupa yayin da wata jami'ar karamar hukuma Lazio filemon ta zargi masu maganin gargajiya da aikata kisa da gangan. A ƙasar Angola imani da mai har yanzu zama ruwan dare a wasu yankunan karkara, duk da adawa mai ƙarfi daga mujami'u masu rinjayen Katolika. 'Yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane hamsin cikin waɗanda suka kwankwaɗi maganin. Kakakin 'yan sandan lardin Antonia Husi ya shaida wa manema labarai cewa al'ada ce da ta yaɗu a tilastawa mutane shan gubar kan duk wani zargi na maita saboda imani da ita. Kasar Angola dai ba ta da wata doka kan maita, lamarin da ya sa al'ummar kasar ke tunkarar lamarin yadda suka ga dama. Sau da yawa bokaye ko marabu suke warware duk wani zargi kan sihiri ko maita. Sau da yawa bokaye ne ko marabu ke warware duk wani zargi kan sihiri ko maita ta hanyar tilasta wanda ake tuhuma shan wani haɗin magani da ake kira mulungo kuma mutuwa ce ke tabbatar da aikata laifi. To yanzu kuma shirin zai miƙa nahiyar Turai. Inda shugaba Vladimir Putin ya ce Rasha ta shirya wa yakin nukiliya tsakaninta da Amurka matukar amurkan ta yi kuskuren tura dakarunta zuwa ukraine yana mai ikirarin cewa moscow ta mallaki makaman nukiliya fiye da na washington da ma kowace ƙasa a duniya Ga rahoton Azima Bashir Aminu. A jawabin saka banan babban zaben Rasha na ranakun 15 zuwa 17 ga watan nan da zai sake baiwa jagoran damar ci gaba da jan ragamar kasar na tsawon shekaru shida. Putin ya sake aikewa da gargaɗi ga kasashen yammaci musamman Amurka game da yunƙurinsu na wa da dakaru Ukraine yana mai cewa kai tsaye matakin zai buɗe kofa ga yakin nukiliya. A cewar Putin babu buƙatar amfani da makaman nukiliya yanzu haka a Ukraine sai dai shigar dakarun ƙetare ƙetare da kuma amfani da muggan makamai kan rasha kai tsaye zai buɗe kofa ga yakin putin mai shekaru da 71 ya bayyana cewa ko shakka babu ta fuskar karfin soji da ƙere-ƙere rasha a shirye take ga kowane nau'in yaƙi ciki har da na nukiliyar To yanzu kuma shirin zai waiwayi yankin gabas da tsakiya, inda a ƙarshen makon nan da ya ƙare, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya bayyana cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ne babban mai haifar da cikas a kokarin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi a gaza yana mai cewa sabon zaɓe a ƙasar ta Isra'ila ne kawai zai kawo ƙarshen wannan rikici la'akari da yadda Netanyahu ya kauce hanya. Gaza is experiencing humanitarian catastrophe. Al'ummar Gaza na fuskantar mawuyacin hali na jin kai. An shafe iyalai da dama, unguwanni sun koma kufai, yara da dama suna matuƙar shan wahala. Bai kamata sarƙaƙiya da ke cikin wannan rikici ya hana mu faɗin gaskiya ba. Bai kamata laifin Hamas ya shafi fararen hulan falastinawa ba a lokacin da Amurka da Isra'ila ke da abubuwan wajibi da ya kamata su yi akan haka yanzu a sakamakon tashin hankali da hakan ya haifar wa al'ummar falasɗinawa da isra'ila mutanen da ke wajen wannan yaƙi sun juya bayan su ga samar da mafita ga waɗannan ƙasashen biyu ciki kuwa har da firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda a kwanan nan kowa ya shaida yadda ya yi watsi da batun wa ƙasar falasɗinu yancin cin gashin kai a matsayina na bai hude mafi girman mukami a gwamnatinmu kuma rikakken mai kare isra'ila a yau ina mai cewa wannan babban kuskure ne ga isra'ila ga Falasɗinawa ga yankin da kuma duniya baki ɗaya. Shugaban masu wurin jayi a Majalisar Dattawan kasar Amurka, Chuck shoma To a daren ranar Litinin da ta gabata, ministan Haiti Ariel Henry mai shekaru 74 ya amince ya sauka daga mukaminsa tare da bukatar al'ummar ƙasar su kwantar da hankulansu a yayin da suke fama da rikici. haiti ta fada cikin kazamar rikici a 'yan makonnin da suka gabata sakamakon yadda kungiyoyin 'yan daba suka kwace iko da yankuna da dama na babban birnin kasar porto prince suna masu kira ga firaminista ariel henry ya sauka daga mukaminsa ga kaɗan daga cikin jawabin tsohon firaministan bayan da yanke shawarar ta yin murabus bayan da majalisar ministoci suka amince da kafa gwamnatin rikon kwarya za a zaɓi mambobin wannan kwamiti bayan an kai ga amincewa da ɓangarori daban-daban na ƙasar. Gwamnatin da nake jagoranta za ta sauka ba tare da bata lokaci ba bayan da aka kafa wannan majalisar. Haiti na buƙatar zaman lafiya, Haiti na buƙatar daidaituwar al'amura, Haiti na buƙatar ci gaba mai ɗorewa, Haiti na buƙatar sake assasa tafarkin dimokuraɗiyya. Ina buƙatar 'yan ƙasar Haiti su kwantar da hankulansu. kana su yi duk mai yiwuwa domin sake samun zaman lafiya da daidaituwar al'amura cikin sauri. To da bitar halin da kasar Haiti ke ciki shirin mu zagaye duniya da ya saba waiwayar wasu daga cikin muhimman labarin lamuran da suka wakana a makon da ya kare zai naɗe tabarmarsa. kuma a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI kewa masu sauraro fatan alkhairi.